sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 26 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 70 cikin jirangiyar kasusuwan littafin mukhtasar al-ulum wanda malam Muhammad Nasir din al-Albani ya rere shi daga littafin al-ulum للأليل الغفار نال إمام شمس الدين الذهبي رحمة الله عليه wannan littafi yana karantar da mu ne aqidar musulunci wajen tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya daukaka akan dukkanin halittunsa kamar yadda ya fada a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya fada a cikin hadisan shi masu inganci da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su Allah ubangiji saka musu alkhairi za mu tashi a kan tarjama ta ɗari da goma sha biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da tara inda alimamu zahabi yake cewa amru bin usmana al-makki amru bin usman al-makki shaykhu sufiyya malam amr ibn usman al-makki malamin ah, sufai wanda ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ta da shekara 297 wani babban malami ne daga cikin malamai wanda suke masu bin tafarkin sufanci irin na mutanen da ba irin wannan na yanzu da ke dauke da ta tabar za mai yawa ba wannan ya kasance ma daga cikin abin da aka ba da labari a sa yana zargin hallaju yana tsine mishi albarka kamar yadda abu nu'aymin ya bayyana a cikin tarjumar da wannan malami a cikin littafin hilyatul awliya'i wa tabaqatul asfiya na limamu abu nu'aymin al-asfahani rahmatullahi alayhi dan haka ba sufanci ne irin na wannan zamani da muke ciki ba Allah ya tsare malam yace sannafa adaba المريدين فقال فيه ma باب ما يجيء به الشيطان للناس من malami ya yi rubutu a littafin shi mai suna adabul muridi to a ciki yayi wani babi a inda yake bayyana wato yace babin da ke bayani akan abin da shedan ke kawo mutane na waswasi shedan yana da hanyoyin batar da mutane iri daban-daban daga cikin su akwai waswasi al-imamu ibnu qayyim al-jawziya a cikin littafin shi a cikin igatul lahfan amma sayyid ash-shaytan da cikin littafin as-sa'iqul mursala ala al-jahmiyyah wal mu'attila yayi magana akan hanyoyin da shaytan ke bi ya batar da mutane wanda mafi muni da shaytan yake so ka aikata wanda ya samu halin ya ya sa ka ka aikata shine shirka shaytan ya fi so mutane su dinga yin shirka to idan bai samu halin sanya mutum ya shirka ba sai ya dawo mataki na biyu shine matakin bid'a sai ya sa mutum ya zama ɗan bid'a idan ya kasa wannan mataki na uku shine matakin ya saka ka dinga aikata kaba'ira munanan zulmai manya manya waɗanda suke mubiqat masu halakar da mutane idan ya kasa bai ka kayi zina da cin riba da shan giya da ƙarya da makamantansu ba sai ya dawo mataki na ƙasa da wannan shine sagha'ir sai sanya ka dinga yin ƙananan zunubai kana maimaita su har su taru su ma su zama kabira idan shaɗan ya gaza akan wannan matakin mataki na gaba shine sai ya shagaltar da kai da bin abubuwa na halas abinda halas ne ba lada ba zunubi ya sa kai ta sanya ya zama ka gaba ɗaya kana kashe shi ne a canza hantar da canza riga da canza mota da duk abin da ka gani mai daɗi sai ka ci kai ta wahala da rayuwar duniya akan abin da babu lada a kai ka ɗauke shi fiye da kima ka zama kana israfi a ciki ko kuma idan bai sa ka yi wannan ba sai sa ka dinga yin abin da yake mafduli ga abin da ya fi sai ka aikata wani abin da shi aka fi kullum kana kana hanya ka tafi umara ga makwabtanka kuma duk suna jin yunwa ya fi dacewa ka taimake su fiye da ka je umaran sai ka dinga yin mafduli idan ka yin wannan ma to shedan ba zai kyale ka ba sai yake mataki na gaba shine sai ya tafi da kai mataki na ya sanya abokan shi jama'a shi su tsane ka sai ga duk wani mutum kirki ya tsane mutumin mutum banza ya tsane ka yana maka sharri yan bid'a da fasikai da mutanen banza ba sa son mutanen kirki su dosa musu gaba da kiyayya da sharri da mugun ne wannan ma duka a cikin aikin shedan ne wanda in ka zama mai rauni a nan wajen to sai ka biye musu sai ka fasa aikin alkhairi da kake tunda ana zargin ka akai ana ganin abin da kake ba daidai bane sai saka duk jama'a gari su kika akan alherin da kake idan ya kasa wannan mataki na karshe shine sai sa maka alfahari da gururi ka dinga cewa kai isa shi ka dinga cewa kai ka isa ai kai mai tsarki ne kowa bai da imani kowa ba zai tsira ba sai kai to a cikin abubuwan da shaitan ke sa mutane ha ila yau wanda qur'ani ya ambata karara shine waswasi ya dinga sa maka kokonto akan abin da kake akai na gaskiya anya abin da nake dinnan ko gaskiya anya kaza me yasa kaza ya faru shine wannan malami yayi babi musamman yana karantar da yan dariƙar sa akan wannan matsala yace ammal wajhu alladhi ya'ti bihi ta'ibina fuskar da shi dan yake zuwa ma masu tuba idan tana'u alai idan ya rasa yadda zai da su wa atasamu billahi yaga sun yi riko da igiya Allah fa innahu yuwaswisu lahum sai ya sanya musu waswasi fi amril khaliq game da al'amarin ubangiji mahaliccin su da yufsida alaihim usuluddin dan ya bata musu tauhidin su fa zakara fi hadha faslan tawilan ila an qala wannan malami amr ibn usman ya ambaci wani zance ne tsawo sannan sai ya ce fa hadha min a'zami ma yuwaswisu bihi fi tauhid bitashki wannan yana daga cikin abin da shedan yake yin waswasi wa mutane ta hanyar ta hanyar sa ya sa musu shakka wa fi sifatir rabbi bitamthil wajen siffofin Allah kuma ya sa musu tunanin su dinga kwatancin siffofin wat tashbih da cewa irin na wane ne aw bil jahl ko kuma su karyata, aw ta'til ko su barnatar da siffar wa an yudkhila alaihim maqayisa azamatir rabbi bi qadari uqulihim sai sanya su su dinga kiyasin girman Allah da gwargwadon hankalinsu fa yahliku in qabil in suka karbi wannan sai su halaka su dinga cewa ya zai a ce hannu to hannu irin na mutane kenan ai bai dace ba ayi wa Allah waje bai dace ba a ce Allah na da ido kaga suna kiyasin sufofin Allah da mene da iya hankalinsa na dan adam shikenan sai mutane su halaka aw yata ba'u arkanahu illam yalhaqu bi zalika ila ilmi wa tahqiqir ma'rifa ko kuma ya katange wato gabobin jikinsu daga riska asalin ilimin da gane abu sai ai ta bayani mutane su ki gane ai ta cewa ai Allah ne yace yana sama mutane su ce ƙarya ne ba su yadda ba shedan ne yake sa musu shamaki daga bayyantar wannan gaskiya wa huwa azza wa jalla al-qa'im alhalin Allah ne yace ana Allah haka Allah ya faɗa a wurare kamar aƙalla guda uku misali cikin sotu ɗaha faɗin Allah falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddasi wa wa ana wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah haka Allah yace la ilaha illa ana la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri wannan cikin suratul dahake Allah ya ce yayin da Annabi Musa ya zo wajen bishiyar nudiya aka kiraye shi ya Musa inni ana rabbuka fakhla ana alayka kai Musa ni Allah ne ubangijinka cire kalmarka sannan aka ce mishi eh, innaka bilwadil muqaddas tuwa kana wani burbushi ne mai albarka da ake ce matsuwa wa ana wa ana ikhtartuka na zaɓe ka akan sauran mutane fasta mai limayu ka tsaya ka ji abin da za a gaya maka sai Allah ya ce mishi innani ana Allah ni ne Allah to wani kuma ya ce Allah baya magana gashi Allah ya yi magana da Annabi Musa da Musa ya ji magana a cikin a a a a suratul namli fadin Allah ya Musa innahu ana Allahul azizul ya kai annabi Musa innahu yadda abun yake ana Allahul azizul ni ne Allah ubangiji mabuwayi mai hikima wa an alki asaka fa idza falamma ra'ata tazuka annaha jannun walla mudira eh falamma ra'at ka falamma ra'aha ka annaha jannun walla mudira ya Musa aqbil wala takhaf innahu la yakhafu ladayya mursal tana cikin suratul naml ko to kaga nan ma yace ana ana Allah haka Allah ya sake faɗa a cikin ƙasas cewa falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-aymani min al-buq'ati al-mubarakati min ash-shajarati an ya Musa innani ana Allah rabbul alamin wannan cikin ƙasa kenan kaga a wurare daban-daban Allah ya ce innani anallahu ni ne Allah ubangiji to ya wani zai ce wannan ba magana Allah ba ce to wa ke faɗa wannan magana kenan kenan wani ne ke da'awa Allah saka ba Allah ba kuma mun gane ma'anar magana kenan wani ne ke in ka ce Allah baya magana to yanzu ba Allah ne yake cewa innani anallahu ba kenan wani ne ke da'awa Allah saka abin da yake ishara kenan cewa Allah yana faɗan anallahu lashajara ba wannan bishiyar ta dusina ce take magana ba al shajara al-ja'i wanda aka gare ta din qabla an yakuna ja'iyan la amru kafin wato wanda Allah ya zo gare ta kafin Allah ya je gare ta bai sai magana ba al-mustawi ala arshi bi azamati jalalihi duna kulli makani Allah da ya daidaita akan al'arshinsa da girman sa ba a wani waje daban ba kallama Allahu kallama Musa takliman Allah ya magana da annabi Musa magana wa arahu min ayatihi aziman sannan ya nuna wa annabi Musa ayoyin shi masu girma fasami'a Musa kalamallahi Allah annabi Musa ya ji zancen Allah bi yadahu yadahu mabsutatani hannayen Allah guda biyu a bude suke ko kuma ghairu ni'matihi wa qudratihi hannun Allah daban da ni'imarsa da kudurarsa karka ce ni'ima Allah yake nufi da kudurarsa wa khalaqa adama bi yadihi Allah ya halicci annabi Adam uban mutane alaihi salam da hannun Allah kana Umaru hadha min nuzara'il Junayd wannan Umar ibn Usman al-Makki malam yace yana daga cikin sa'annin Junayd babban waliyin nan kabiral qadim malami ne mai girman daraja mata qabla 300 aw fi hududiha ya rasu kafin shekara ta ɗari uku kuma kusa da ita ɗari biyu da sassa'in da bakwai kuma kamancin haka wallahu ala. sai malam ya ce sa'alam imamul arabiya sai kuma al'imamu shi ne ahmad ibnu yahya ibnu zaidin shaibani sunan shi kenan ahmad ibnu yahya ibnu zaidin shaibani ɗaya daga cikin manyan malaman nahawun ƙasar kufa a zamanin shi yana da kwarewa kuma bayan ga nahawu a cikin ilimin fiqh ana ce mishi sa'alab ne saboda idan aka mishi tambaya sai ya dinga tsakure ya amsa ta nan ya juya ta can haka ya ta kawo amsoshi ta fuskoki daban-daban kamar yadda abin nan shi shi sa'alab din yake da wayo ya tsalla nan ya tsalla can to shi za ke ce mishi sa'alab an haife shi ko dai shekara ta 200 ko kuma 202 bayan hijira bisa sabanin da malaman tarihi suka yi sannan ya rasu shekara ta ɗari biyu da casa'in da ɗaya kenan ya rayu ko da shekara casa'in da ɗaya ko kuma shekara tamanin da takwas a duniya ko makamancin haka Allah ubangiji ya gafarta mishi al-imamu zahabi yake cewa qala al-hafidu abul qasim al-lalikai al-imamu al-lalikai ya faɗa a cikin kitabu sunna sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a nahibatullahi al-lalikai yace وجدت بخط الدار قطني عن إسحاق الكاذي قال سمعت أبا العباس sa'alaba ya kulu ya ce na samu da rubutun hannun dara kutsai wannan shine alwujada ke na malaman hadisi daga ishaku alkazi shi kuma ya ce samitu abul abbasi sa'alaba na ji malam sa'alab abul abbasi yana cewa istawa idan aka ce istawa aqbala alai ma'anan shi ya fuskance shi wa illam yakun muwajjal ko muwajjal ana karantawa ko dai muwajjal da kasara akan mimun ko muwajjal ko da ma'anan muwajjal anan ko da baya nesa abinda ka fuskanta ko da baya nesa da kai za a iya ce maka istawa thumma istawa ila samai da aka ce thumma istawa ila samai ma'anan shi aqbala ila samai sannan Allah ya fuskanci sama wato ta'adda kenan anan da ila sai kuma wastawa ala al'arsh ma'anan shi ala ya daukaka akan al'arsh wastawal qamaru imtala in aka ce farin wata yayi istawa ba tare da harafin jarra a gaban shi na ala ko ila ba ma'anan shi imtala ya cika daren 14 ko 15 ko makamancin shi kamar yadda falamma balaga ashuddahu wastawa ai ya isa girman dan adam ya kai shekara 40 wastawa zaidun wa amrun tashabaha fi fi'lihima haka ce zaidu da amru sun yi istiwa to sun yi kama da juna wajen aikin su wa illam yatashabaha tatashabahu wa illam tatashabah shuqusuhuma koda kamannin su shakhs din su din su bai kama da juna ba hada alladhi yu'rafu min kalamil arab al-imamu sa'alab ya ce wannan shine abin da aka sani game da ma'anar zancen larabawa wajen amfani da lafazin istawa da aka kada wani ya ya ce istawa bi ma'ana ista eh, eh, eh, menene kuma kamar haka yace laraba ba sa faɗan wannan wa kana abul abbas min ulama'il lisan al-arabi sannafa tasanifa washtahara su wannan sa'al abul abbas na daga cikin manya-manyan malamai masana harshen larabci ya rubuta littattafai da yawa kuma ambatan shi ya ɗaukaka an ji labarinsa tufiya sanata ihda wa tis'ina wa mi'ati ya rasu shekara ta 191 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Sheikh Al-Albani a lambar da ya soke ta 263 yace Al-kazi din nan nisbatun ila kaza qaryatun min qura Baghdad ana danganta shi ne zuwa ga kaza wata yar alƙarya daga cikin alƙaryun bagadaza masu kewaye da garin bagadaza kenan wa huwa ishaq ibn ahmada bin muhammad abul husain tarjamahu al-khatib wa qala wannan malami abu ishaq al-kazi shine ishaq abu abu abu ishaq al-kazi amin babu ishaq ba sunan shi ishaqu dan ahmad dan muhammad abul husain al-imam al-khatib al-baghdadi ya tarjama sa a cikin tarikh baghdad mujalladi na shida shafin 440 yace wa kana thiqatan wa wasafahu lana ibn zarqa rizqawiyya bizuhdi tufiya sanata 46 ba'da al-mi'ati al-thalitha lil-hijra khatib yace amintacce ne malam ibnu rizqawiyya ya siffanta mana shi cewa mai gudun duniya ne shi dinnan ya rasu a shekara ta 344 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa atharuhu hadha inda lalakai wannan asari na nan a cikin littafin hibatullahi lalakai a sharh usul itikadi ahli sunnah wal jamaa sai kuma inda ya lamba ta 244 yace al aslu na'rifu al aslu nan da aka rubuta cewa hadha ma yu'rafu hadha alladhi yu'rafu min kalamin al-arab yace a cikin rubutan hannun na arifu ne bi sigati jam'i al-mutakallim na arifu hadha ma na arifu wa fil makhtuta bi urufu bi arafa bi abin da tabbata anan na hadha ma to yana cikin littafin lalakai din ne wallahu a'lam sai al-imamu zahabi yace abu ja'far ne tirmidhi al-faqih sai malam abu ja'far at-tirmidhi al-faqih wani babban malami ne daga cikin malaman fiqh wanda aka haife shi shekara ta 201 ya rasu 295 ya rayu shekara 94 kenan a duniya rahmatullahi alaihi an mansur bin muhammad ibn mansur al-qazzaz qala daga malam mansur ibn muhammad ibn mansur al-qazzaz yace wannan malami yace sami'tu abu tayyib ahmada walida abi hafs ibn shahin yaqul naji malam abu tayyib malam ahmad baban abu hafs ibn shahin yana cewa hadartu inda abi ja'far bi tirmidhi fas'alahu sa'ilun an hadith nuzul rabb ina zaune a gaban malam ahmad a abu abu ja'far at-tirmidhi sai wani ya zo ya tambaye shi game da hadisin saukowa Allah ƙarshen dare fannuzulu kaifa huwa yabqa fauƙa ulu Allah gafarta malan yaya za a fassara wannan saukowar ta Allah kuma a ce can sama kuma Allah na da siffan uluhi bayan ya sauko faqala yace annuzulu ma'qulu saukan dai abu ne da hankali ke iya daukar sa wal kaifu cewa kuma yaya abin yake majhulun Allah bai sanar shi da mutane ba wal imanu bihi wajibu wajibi ne a matsayin ka na mumini kai imani da cewa Allah ne da kanshi ya bada labari amin manzon Allah ne ya bada labari ta hadisi ingantacce cewa Allah yana sakowa wasu alu anhu bid'a tambaya kuma bid'a ce akan wannan matsala. saboda salaf ba su yi ta ba in kun tuna mun karanta irin wannan magana a can baya a cikin tarjama ta limamu maliku lil imam maliku ibn anas imamu darul hijrati rahmatullahi alaihi wani ya taɓa mai irin wannan tambaya ya ba da amsa kwatankwacin wannan sannan kuma ya yi umarni cewa a fitar da wannan mai tambaya dan bid'a ne ba ilimi yake ne ba yana tambaya ce ta kawo shubha da shakka a cikin mutane Allah ya tsare mu qultu al-imam al-hafiz az-zahabi rahmatullahi alayhi yace sadaqa faqihu bagdada wa alimu fi zamani wannan malami malamin fiqhun bagadaza malamin ilimi a kasar bagadaza a zamanin sa zabi yace ya faɗi gaskiya idis su'alu anin nuzul ma huwa ayyun tambaya game da annuzul kace meye shi ayyun wannan karkata ce kaucewa ne daga tafarkin salaf li'annahu inma yakunu su'alu an kalimatin gharibatin fil lugha domin ana tambayan abinda ba a fahimci ma'anarsa bane kalma ba kuwa wacce baka sani ba ita ce a al'adance zaka tambayi ma'anarta amma abin da ka sani na annuzul me na tambaya in ba kana neman karkata ba wa illa idan kuwa ba haka ba fa wal kalamu was wal basaru wal ilmu wal istiwa'u ibaratun jaliyatun wadihatun lis sami' zahabi yace annufan nuzul saukowa wal kalamu da zance was sam'u da ji wal basaru da gani wal ilmu da sani wal da daidaituwa ibaratun wa jaliyatu zabi yace waɗannan kalmomi ne da komai nasu a fili yake warewake wadihatul lisami din mai saurare in yaji an ce zance ji gani sani daidaituwa sauka ya san abin da yake nufi fa idza tasafa biha man laysa kamithlihi shay'un idan Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu wani abu irin sa ya siffanta kanshi da waɗannan siffofi fasifatu tabi'atul lil mawsu to waɗannan siffofin suna bin Allah subhanahu wa ta'ala da aka siffanta shi da su da haka yadda laisa mithlihi shay'un haka laisa mithli sifatihi sifatu shay'in yadda Allah babu irin to babu kuma wani mai irin jin Allah ko irin ganin Allah ko irin ainihin daidaituwar Allah ko saukar Allah ko makamancin haka babu wa kayfiyatu zalika majhulatun inda al-bashar sanin yadda abin yake abu ne da gaba ɗaya bil adama sun jahilce shi wa kana hadha at-tirmidhi min buhur al-ilmi wa min al-ubbad al-war'ina zabi yace wannan tirmidhi din wannan abu ja'far at-tirmidhi wani kogi ne daga cikin kogunan ilimi daga cikin kuma bayin Allah masu tsoron Allah mata sanata 95 wa mi'ati ya rasu a hijira da shekara 295 Allah ya gafarta mishi ya rasu a watan Muharram a wannan shekara Sheikh Al-Albani ya sauke lamba ta 265 yace qultu isnaduhu sahihun isnadun wannan magana daga Abu Ja'far ne Tirmidhi ya inganta akhrajahu al-musannif bi isnadihi ila Abi Bakr al-Khatib wa hadha rawahu fi at-tarikh a ashehu al’imamu zahabi ya fitar da wannan zance a cikin al’ulu ta hanyar abubakar lalhatsibul bagadadi shi kuma khatibu ya ruwaito wannan magana a cikin tarihinsa mujallar na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da biyar kala haddasani hasan ibn abi talibin kala an ba'ana abu hasani mansur muhammad ibn mansur al-qazzab kaji isnadin wannan isnadi ne sahihi babu ko qura akan insha Allah sai malam yace ashikul albani kenan yace wa hadha isnadun rijaluhu kulluhum thiqatun mutarjamuna fi tarikh والحسن بن أبي طالب bin الحسن bin محمد بن الحسن بن علي أبو محمد الخلال yace waɗannan mazajen da ka ji gaba a cikin wannan isnadi to gaba mazaje ne amintattu sanannu dukkaninsu al bagdadi ya musu tarjama a cikin littafinsa tarihu madiyatus salam wanda aka fi da suna tarihu Baghdad wal Hasan ibn Abi Talib wannan malami da khatibu ya riwa da gare shi mai suna Al Hasan ibn Abi Talib malamin khatibu shine Hassan, dan Muhammad dan Hassan, dan Aliyu ana mishi alkunya da Abu Muhammad Al Khallal ya rasu hijira da shekara 439 yau kamar shekara 1000 daidai ke Allah ya gafarta mishi Zama kun ji wannan tarjama ita ma dukka dai bai gushi ba yana kawo mana malamai ne waɗanda suka fassara wannan karatu na cewa Allah ya ɗaukaka a bisa fassarar malaman farko tarjama ta gaba ita ce tarjaman Abul Abbas al-Sarraj al-Imam Abul Abbas al-Sarraj wani kasurgumin malami ne jama'a daga cikin manyan malamai na sunna wanda ya dade a duniya an haife shi a shekara ta 200 sha shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya rasu shekara ta ɗari uku da sha uku ya kusa kifawa a ɗari kenan in ka kalla shekara shi casa'in da bakwai a duniya an ce dama ya taɓa farki ya ga yana taka matattakala sai ne taka guda ɗari sai masu fassara suka ce mashi za ka daɗe a duniya kowace matakalan nan da ka gani shekara ce sai ka doshi shekara ɗari a duniya to haka ko aka yi sai dai shekara casa'in da bakwai a duniya wane mutum asalin sunan shi muhammad bin ishaq bin ibrahim bin mihran al-khurasani babban malami ne a ƙasar khurasan malami ne wanda yake ɗaya daga cikin jigajigan malamai a ƙasar khurasan al-imam bukhari da muslim sun yi riwaya daga gare shi duk da yana matsayin wato malami ne wanda ba su fitar da shi a cikin as-sahih ba sun dai ruwaito riwayar sa a wajen sahihu din su bukhari da muslim mu kiyaye malamai da dama banda waɗannan sun fitar da hadisan shi babban malami Allah ubangiji ya gafarta masa yace an an abi wa an abi al-husayn al-khaffaf قال حدثنا أبو العباس السراج إملاء سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة فقال مالا أبو العباس السراج ya ba mu hadisi ta hanyar yana mana shifta muna rubutawa yana mana dictation shine imla'an yace a shekara ta 312 ma'ana sura shekara ɗaya da suke kusa da ƙarshen rayuwarsa da sauran hankalinsa da lafiyarsa qala sai yace man lam yuqir wa yu'min bi anna Allah ta'ala ya'jibu wa yadhaku wa yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya wanda di yake tabbatarwa yake yin imani da cewa Allah yana yin mamaki akwai hadisi da suka bayyana cewa Allah yana mamaki akan kaza Allah yana dariya akwai hadisi da suka da bayani akan dariya Allah Allah yana kuma sauka duk ƙarshen dare zuwa sama ta ƙasa kamar da hadisin nuzuli yazo fa yaqulu Allah ya ce man yas'aluni fa utiya wa zai roke ni na bashi abin da yake roko na wanda da yake yin imani da wannan malam abul abbas al-sarraj ce fa huwa zindiqun kafir wannan zindiki kafiri ya kafirta musulmi kenan ko kaga ba dan izala bane bi ma san da labarin izala ba amma gashi ya kafirta musulmi Allah ya tsare yustatabu za a nemi ya tuba ya dawo musulunci fa in taba in ya tuba ya dawo musulunci shikenan wa illa idan yaki duribat unuqu sai a kashe shi wannan neman tuban alƙali ne zai sa shi ya nemi tuba mu kiyaye jama'a musulunci ya da kaida ba wai kawai dan mun ji wannan faɗa wannan kalma sai mu ustane sarakunan hamasa ko yan agaji ko yan waye sunanta kuma wace ce kungiyar sai a je a turke shi a ce to ka ce ka tuba in ba ka ba mu yanka ka saboda an ce karatun nan a cikin tafin zabi a ba haka bane za a kama shi ne a kai shi gun alƙali na musulunci alƙali ya bincike a ilmance da a likitance a tabbatar da hankalin shi ɗaya kuma yana faɗan abun yana da consciousness ya san me yake faɗa ya san gravity nauyin magana ba wani ba ƙauye ne ko wawa ko wani wanda ya sha zoban maulidi ya mai yawa tukunna ya fara buguwa sannan yake magana ba ko mun gane da kyau jama'a idan ka tabbatar da wannan sai a faɗa mishi cewa to abinda ka faɗa kalmar kafirci za ka ka tuba alƙali yayi hukunci ya buga gudumar shi ko ya sa hatimin shi na alƙali ya rubuta da dambiro cewa wane kaza dan wane dan wane kafiri ne saboda ya faɗi kaza yanzu an shi kwana uku alƙali ya ga dama ko nan take ya bashi tuba in ya bashi tuba wata take tana da kwanaki alkali ya aje shi a ma'ajiyan mutane da yake ajewa sawa'un gadurun ne ake ce mishi ko ruman ko mai sunan shi ya bada sako cewa a aje mai shi in ya tuba a kawo mai shi rahoto in bai tuba ba bayan kwana uku shikenan aje a aka shi wannan shine ka'idar musulunci jama'a game da wanda ya yi wannan kalma in ji wannan babban malami Abu Al-Abbas sarras mutane ba sa daukan doka a hannunsa a ka'idar musulunci su ce bari su yanke wani hukunci dan yayi wani laifi wanda sun san hukuncin laifin ba alhakin su bane ba alfarmar su bace ba matsayin su bane shugaba ne yake shugaba na duka ko kuma wanda shugaban ya wakilta shugaban musulunci shugabannin musulunci suna da damar su wakilta su sa wani alkali wani limani wani sa'in zakka wani kwamishinan lafiya wani mai kula da tara abin nan dukiyar zakka kono wani mai kula da gidan marayu duk aikin su ne wannan sai suke rarrabawa suke ba mutane wakilci kamar yadda muke gani a aikace to duk wanda aka bashi wakilcin zai yi aikin gwargwadon wakilcin da aka bashi idan shugaban ya bashi damar yanke hukunci da kuma zartarwa sai ya yanke ya zartar wani kuma za a bashi damar yanke hukunci ne kawai amma zartarwa execution to yana hannun babban shugaba ne anan sai an kai mishi kamar yadda ke misali a Najeriyance duk abin da ya zama hukuncin kisa ne panel code ko criminal procedure code ko wane ne idan aka ce za a kashe mutum ko capital punishment wanda yake kashewa ne sai gwamna ya sa hannu ko kuma wakilin gwamna ne yake sa hannu a ina lauyoyi su suka san kan wannan abu da haka za ka ga mutane dama an ba su hukuncin kisa amma suna nan a condemn criminals cc da yake cewa ko zan za a aje su a ta ba su naman talatala suna ci kwanonin kuma suke sa hannu shikenan na hasu tsofan kaji gina yadda zaka san su ga sunan burjik wani yi farin gemu gaba daya shekara 40 35 tun zamanin eh, wani gwamna can da ya shuɗe ya ƙi sa hannu har yanzu kuma an rasa wanda zai sa hannu a kashe shi kenan sai a kyale shi a tace da shi da kudin gwamnati har da ta Allah za ta rike shi to idan musulunci ke wannan kuskure ne jama'a saboda ba musulunci ke ba kowa yana jin tsoro kai sa a kashe mutane kurwasu ta kama shi ko a jefa mashi a na zaɓe ba ma fa Allah suke tunani ba Don wannan har jihohin arna haka yake kaga kun an ce nan jihohin arewa musulmai ne sata nan Allah to jihohin kudu ba wani ma ko coci baya zuwa ballanta a ce yana ya yi da akwai Allah Allah ya tsare a takeice malam yace a a wala kad kana abul wala wala yusalla alaihi ba za a mai sallar janaza ba idan bai tuba ba wala yudfanu fi maqabiril muslimina ba za a rufe shi a makabartar musulmi ba dan yanzu an kashe kafiri ne murtaddi da ka sai a je can daji kan wani kwazazzabo ko wani dutse ko a je a wurga shi a ruwa kawai kifaye su samu abinci ko kuma akwai asibiti inda ake zuwa ana ana ana ana tashrihi ana anatomy sai a je a ba su kawai sadaka gawan su je su koyi aiki akan ta diya saboda ba gawa musulmi bace gawa wani batacce ne zindiki Allah ya tsare qultu al-allamatu zahabi yace Inna innama yukaffaru ba'da ilmi za a kafirta shi ne bayan ya sani bi annar rasul sallallahu alaihi wasallam qala zalika cewa manzon Allah ne yace Allah yana dariya Allah yana mamaki Allah yana sauka duk da haka yace ni ban yadda ba to sannan ne za a kafirta shi amma dan mujarradin jahili kawai yace bai yadda ba sai an tsaye mai da hujja kuma innahu jahada zalika wa lam yu'min bi bayan an ga mishi cewa Allah ne ya faɗa Allah ne yace sai zam ya ƙaryata wannan abin yayi musu shine ya cancanci kisa a irin wannan yanayi ina fata mun gane jama'a walaqad kana abul abbas muhammad ibn ishaq al-thaqafi an-naisaburi as-sarraj min huffaz al-hadith malam zahabi yace wannan malam al-imam abul abbas muhammad ibn ishaq al-thaqafi an-naisaburi mutumin garin naisabur garin sa al-imam abu abdullahi al-hakim da sa al-imam ah, abu hajjaj muslim ibn al-hajjaj al-qushayri duk wannan garuruwa da suna cikin ƙasar iran as-sarraj min hufazil hadisi daga cikin manya-manyan malaman hadisi ne aksara an qutaybata wa tabaqati yana da riwaya mai yawa daga al imam qutaybah ibn sa'id al-balkh Utaiba ibn Sa'id wannan malamin su Bukhari da Muslim wanda yake mishi lakabi da malamin malamai wanda shi kuma ya rasu ne shekara ta 240 daidai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi kuma wannan shekara ta ɗari uku da goma sha uku tsakanin mutuwarsu akwai daɗewa kwarai daga gaske wannan yara yake nan shekara saba'in da uku bayan mutuwar wancan malamin nan shi ina fata mun gane wannan wa tabakati da sa'annin Kutaiba qutayba wasan nafal al-musnad ala al-abwab malan abul abbas al-sarraj yana da musnadi akan babuka akwai shi sunan littafin kenan musnad al-sarraj musnadi ne na hadisan sahabbai amma kuma a bisa babukan fiqh idan yayi babi zai kawo hadisan sahabin da ke da hadisai a wannan babun sai ya tattara su gaba daya sannan ya kawo na wani sahabin sannan ya kawo na wani ina fata mun gane yace wa umira dahar ya dade a duniya kamar yadda muka ji a baya tufiya sanata 30 13 wa 300 ya race shekara 313 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama sai malam yace al-Sheikh uh, uh, Albani kenan a lamba ta 266 yake cewa inda aka ce an Abil Husain al-Khaffaf yace ismuhu Ahmad bin Muhammad bin Umar al-Khaffafi al-Qantari sunan shi Ahmad dan Muhammad dan Umar al-Khaffaf al-Qantari nisbatan ila mahallatin binai wannan al-Khaffaf alƙantari dangantaka ne zuwa ga wata anguwa a garin Laisabu yuqalu laha ana ce mata ra'asul qantara kama fi ansabi as-sam'ani kamar da yake a cikin tafin al-ansab na Imam Abu al-Muzaffar al-Sam'ani rahmatullahi alayhi wa wasafahu bizuhud as-sam'ani din ya siffanta wannan malami da cewa malami ne mai gudun duniya warawa anhu Abul Qasim al-Qushairi kuma cewa abul qasim al-kushairi wannan malamin daga cikin malaman sufa sufaye nan, yana da riwaya daga gare shi wa zakara fi maddatil khaffaf annahu kana shaykhan salihan kathira al-ibada ya faɗa kuma a cikin babukan da ke magana akan kalmomi da suka fara da irin wannan lafazi na khaffaf cewa wannan malami babban malami ne mutumin kirki mai nagarta mai yawan bautar Allah wa sama'atuhu sahiha sama'a din shi na hadisi sun inganta bi khatti abihi min abul abbas al-sarras da rubutun hannun mahaifinsa ta hannun abul abbas al-sarras tufiya wa huwa ibn 93 sana ya rasu shekara 93 shi ma a hijira da shekara 394 rahmatullahi alaihi da yace kuma a haddasana wa abu umar al-malihi bil ha'il muhmala can da aka ce abu umar al-malihi ya ce tu wannan kuma bilha'i al-muhmala bilha'i a a wa kazalika wa fi asalin shazarat haka yazo a cikin asalin littafin shazarat zahabi fi akhbari man zahab walakin lakin al-mu'alliq alayhi za'ama annahu bil jim sai dai wanda ya ta'aliki a cikin littafin shagaratu zahab mai ta'alikin da yake ishara shine shu'aibul arnaud yayi yayi ta'aliki ma littafin wanda a darubul kathir suka buga a cikin mujallaji 10 littafin shagaratu zahab fi akhbari man zahab tarihi ne kamar yadda kaga littafin al-ibar fi khabari man gabar ko zahab na abar na ibnu na al zahabi wanda yin shi shine al-imam Abdul Hayy bin Ahmad ibnu muhammad al-hanbali wanda aka fi da suna ibnu al-imad al-hanbali wanda ya rasu da shekara 1089 nan kusa ya rayu kamar shekara 350 kenan yau da rasuwarsa Allah ya gafarta mishi to sai aka samu malam shu'aib al-arnaud wanda da abokin albani ne rahmatullahi ma ya mutu ba jima wannan ba shi al-arnaud din sai mushi aliki aka buga shi a cikin mujallabi goma sirarai haka a darubun kasirin wanda ke kasar Beirut to shine albani ya gano wani kuskure a cikin wannan suna na abu umar al-malihi yace sun buga shi bil a i'timadan minhu ala al ya tsayu akan mu'jamul bulda mu'jamul udaba na yaqutul hamawi wa huwa wahab wannan kuskure ne fa inna sam'ani da an da nisbatal maliji bil jimi qala kuma al-imamu abul muzaffar as-sam'ani bayan da ya kawo nasaba ta al-maliji a cikin kitabul ansab kenan littafin al-ansab na al-imam sam'ani abokin ibnu asakir Allah ya gafarta musu gaba daya yayi shi ne dan bayani akan nasaba me ake nufi da ita din nasaba da zaka ji an ce wani wani mutumin gari kaza ko an kaza al kaza al kaza yana kawo su yana bayanin cewa ga masu amfani da nasaba kuma ga ma'anarta ga tarihinta to yayin da ya magana akan almaliji qala sai yace almalihi bil ha'il muhmala akwai kuma almalihi da ha saɗe mara ɗugu. wa qala sai yace wal mashhuratu bi hadhihi nisba abu umar abdul bin ahmad bin abul qasim almalihi wanda ya shahara wal mashhur bi hadhihi nisba wanda ya tarar da wannan nisba shine Abu Umar Abdul ibn Ahmad ibn Abdul Qasim al-Malihi al-Harawi min aliha mutumin garin hara haddasa an abul husain yana da riwaya daga abul husain wa haddasa an abi hamid al-nu'aymi bi kitab sahih al-bukhari wa jama'atin ghairi yayi koyi karatu a gun malam abu hamid al-nu'aymi ya bashi riwayar bukhari da shi da wasu jama'a daban Ƙala ibn al sai Abdulhayyi hayy ibn ya imad yace mata sata ثلاث وستين بعد الأربعة بعد المائة الرابعة يا رسول شكرا تقلي هدى ستين أكو باين هدر من الله صلى الله عليه وسلم وله ست وسبعون وتسعون سنة شكرا شكرا إن دشدا ألوكسون وكان صالحا متمن كيركيني أكثر أن مهي السنة yana da riwaya daga al-Imam Muhyi Sunna Husayn dan Mas'ud al-Baghawi sahibu sharh sunna rahmatullahi alayhi yani al-imam al-baghawiyya fi kitabihi sharh sunna al-imam al-baghawi yana yawan riwaya daga gare shi ah, zaka ji yana cewa haddathana ahmad al-malihi ko abu amr al-malihi yana yawan faɗa haka ah, haddathana abu amr abdul wahid ibn ahmad al-malihi yana nan da yawa birjik a cikin littafin sharh sunna na al-imam Hussein bin mas'udin al rahmatullahi alayhi yani yace yana nufin al-imam al-baghawiya fi kitabihi sharh sunna wa da wani littafin madam wa hadha al-athar malam yace kaga dai wannan asarin rawahu al-khatib rawahu al-musannif fil kitabi bi ijazatin ijazatan bi isnadihi al-imam adh ya ruwaito wannan asarin da ijaza ne da isnadin safa qala yace ajaza lana isma'ilu ibnu ju salim isma'il ibn ju salim shi ya bamu ijaza ijaza shine malami da bai karantar da kai karantarwa ta keke da keke ba ko kuma ya karantar da kai wani ba'ali na ilimin sa sai kuma yace to ga sauran ka je ka ruwaita na halatta maka shine ijaza ya baka damar ka je ka ruwaita kenan malama hadisi suna karban wannan irin riwaya a bisa sharuɗa sanannu a wajensu to a a wannan irin shine aka bai wa zahabi ijaza sai ruwaito daga wani malami mai suna Ismail ibn Joslin anba'ana Ahmadu ibn Tamim al-Hafiz shi kuma yace malam Ahmadu dan Tamim al-Hafiz shi ya bamu wannan riwaya qala anba'ana Abdul Mu'izz ibn Muhammad shi kuma yace daga malamin shi Abdul Mu'izz dan Muhammad qala anba'ana Muhammad ibn Isma'ila shi kuma daga malam Muhammadu dan Isma'ila ba'ana Abu Umar al-Malihi Abu Umar al-Malihi ya ba mu hadisi wannan da aka ce Muhammad ibn Isma'ila sai sai Albani yace hadha az-zahiru annahu ibn Muhammad al-Naisaburi at-Taflisi as-Sufi al-Muqri Sheikh al-Albani yace wannan Muhammadu dan ismaila a,zahiri ina jin Muhammad dan Isma'ila dan Muhammad ne annai saburi a taflisi ba sufe ɗin nan almukuri mai karantar ƙurani qala ibn al-imadi ibn ya yace rawa an hamzata al-muhallabi wannan malami mai suna muhammad ibn isma'il ibn muhammad yana da riwaya daga hamzatun al-muhallabi wa abdullahi ibn yusuf al-asbahani wa ta'ifa da kuma Abdullahi dan Yusuf al-Asfahani da wasu malamai mata sanata 83 ba'da al-mi'a rabi'a ya rasu shekara ta 483 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qult ni albani sai nace wa kana thiqatan saduqan mukthiran fil hadith wannan malami amintacce ne mai gaskiya mai yawan hadisai kama fi ansabil sam'ani kamar da ke cikin littafin ansabu ta al-sam'ani lakinna abdul mu'izz bin muhammad lam a'rif ashekul albani yace amma wancan da aka ce ma abdul mu'izz ibnu muhammad ni ban san shi ba Allah gafarta mal albani kaji yadda yake shiga yana fita jama'a a cikin a cikin wato magana akan mazaji eh, wannan yana daga cikin kwarewar da Allah ya ba wa mal albani sanin mazaje da shiga da fita a kansu saboda abu ne an dade ana yi an gugu an gugu akai shekarar shi 60 yana aiki akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sunna karkashin project din shi na taqribu sunna bayna yadayil umma ba abin da yake banda karantar da ita da takhrijinta da tattara wanda take a watsa a waje guda da raddi ga wanda suka kawo shubha ko suka yi kiyayya ga sunna da gabatar da muhadarori da lakcoci da rubuce-rubuce akan amfanin sunna da yadda ake mu'amalanta ta tsawon shekaru shekara 60 ya yanayi ko kai ne aka ce zaka shekara 60 kana kana gabatar da labarai a gidan rediyo ai ba sai ka rubuta ba kuma daga lokaci idan da ake rubuta waɗannan a takarda ba za ka rubuta ba kuma za ka zo ne ka ta yi kawai kama kama alhuda-huda to balantana a ce mutum ya yi wannan shekaran a cikin littattafai shi sa an ka ji irin waɗannan mutane da muke rayuwa da su a yanzu a nan local environment namu na Najeriya wasu ma da suna ahlus sunna suna cewa albani bature ne albani mai gyaran agogo ne albani ba shi da malami albani ai baban shi ma ya tsine mishi da irin wannan maganganu wannan maganganu ne na farko tukuna na jahilai na makaryata na makiya sunna kuma na wanda ba su san abin da suke faɗa ba idan mutum ya san waye albani ya karanta littafan shi ya karanta irin maganganunsa da irin raddojinsa ka karanta tarihin sa ka san irin gwagwarmayar da yi ba za ka faɗi wannan magana ba ko da kai makiyin sa in ka san in ka taɓa karanta wani abu a cikin silsilatai as-sahiha wa ba'ifa cikin irwaul gari, takhrij abi da'uda, da tafai irin zilalul janna da fi irin adabu zifati tamamul minna sifatu salati ahkamul janaiz ga sunan tafai tsakanin ta'alifi da tahqiqi da raddi sun fi 250 a cikin wannan shekarar kai ko aljani ne mutum ya isa wannan idan bai da malamin da ya koya mishi dan kai baka san malamin da sai koya mishi ba abinda zaka ce kawai shine bai da malami irin sa, gaskiya ne wannan bai da malami gogagge sa, wannan kuma abu ne mai sauki zabi ce zai rantse da Allah a makamin Ibrahima ya ƙara rantsewa da Allah ya dafa Ka'aba cewa Ibn Taymiyyah bai taba ganin irin sa ba kuma bayan haka kuma ya ce ibn taimiyya ma bai taɓa ganin irin kanshi ba shi bai taɓa ganin irin ibn taimiyya ba shi zahabi kuma ya rantsa da Allah ibn taimiyya ma bai taɓa ganin irin irinsa ba ma'ana malamai ibn taimiyya ba su kai shi ba malaman al-imamu malik kamar da aka bada labari babu wanda ya samu irin shahara da malik ya samu da irin fatahin da Allah ya masa wannan kuma kamar yadda bai haƙƙi yake faɗa cikin dalilin nubuwa cewa shi kanshi irin wannan baiwar da Allah yake wasu mutane yana cikin mu'jizar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya tada wani malami a wani lokaci da ba a tsammanin tashin shi a ji yayi wani ilimi kamar na aljum a rasa yadda za a yi dan dan Allah cikin hikimar sa kamar da manzon Allah ya bada labari a cikin hadisin Tirmidhi duk shekara ɗari sai Allah ya tada wanda zai zo ya sabunta addinin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah cikin alƙawarin da ya ce wa addinin zai tabbata yana tada malamai wanda suke sabunta ilimin to ko kana so ko kana ki a wannan karin da muke ciki albani shi Allah ba wannan falala isa abin da ya bayyana duk bakin cikin ka sai dai zaka fadi ka mutu dan bakin ciki ka je kai taga baka amma dai Allah ya bashi wannan falala to wanda Allah ya bashi falala kuma zaman lafiya ka kawai ka hakura ka falala da Allah ya bashi kar ka dinga tayayya da abin da Allah ya ba wannan daukaka zaka fadi ne babu zani ka fadi ka sha wahalar banza kai da gajiro wannan mangarin da yake jama'a yanda yake shiga yana fita ka san wannan mutumin ya ya dahu a ilimi ba dan bana bakwai bane Allah ubangiji ya gafarta masa ina ganin saboda yadda lokaci ya ja kuma gashi wata sabuwar tarjuma ce zamu mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba darasi na gaban ba ba nan kusa ba insha Allah kamar yadda ƴan uwa suka sani yanzu mun shiga tsakiyar watan Sha'aban wanda shine kamar a ce jajibarin azumi wanda muke fuskanta nan da makonni biyu kuma kamar haka muna fata Allah ubangiji ya sa albarka a ciki Allah kuma ya sa mu ganshi lafiya da bisa al'ada mukan dakatar da wannan karatuka saboda yanayin lokacin da ake yin shi bayan magariba ba zai yi da azumi ba sai Allah ya kai mu bayan sallah ana sa ran za a yi sallar azumi ko in ce sallar karamar sallah idul fitr a tsakiyar watan june bari mu lissafi da watan arna saboda shine bai da bai da wani abin nan stagnant bai da matsala ta fuskar caccanzawa tsakiyar watan june kaman sha hudu ko sha uku ga wata kuma akwai yiwuwar ma sallar ta faɗo alhamis irin haka ko makamancin wannan ka duba kalanda da zaka gani da haka za mu jinkirta zuwa mako ɗaya a bayan wannan wanda zai dace da ashirin da ɗaya ga watan jun bayan hijirar bayan ah, miladiya ne ashirin da ɗaya ga watan jun insha Allah ranar za mu dawo wannan karatu zai kama alhamis kenan ah, sai ka rubuta ko ka sa alam ko ka sa me ake ce mishi wanda ake saka ma waya din nan reminder ko eh, in Allah ya kai mu kuma daidai lokacin zamu ba hanyoyin da muka saba na tunasar da ƴan uwa da sanarwa da haka muna mu kowa fatan alkhairi da fatan za a sha azumi lafiya da shagulgulan sallah in eh, advance kenan ko eh Allah kuma ya gama fuskokin mu da alkhairi eh in Allah ya kai mu rayuwa ta kai mu sai wannan lokacin zamu zo sai mu tashi akan lambar kaset na ainihin wato 20 da 71 ah, a wannan kwanan wata na 21 ga watan Jun insha Allah muna faɗan wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk